Bukari da Muslim suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man hamala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya dauki takobi ya ake mu mu musulmi ba a tare da mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam haka duk wanda ka zai dauki takobi zai yaki yan uwansa musulmi to ka tabbata wannan ya kauce shari'ar musulunci ya kauce ka'ida ta addini musulunci wanda yana bin son zuciyarsa ne ba amma ba yana bin abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara bane kuma duk wanda ya dauki takobi ya afka wa ƴan uwan sulmi ya je ya kashe su to wannan yayi aikin jahiliya kuma idan an kashe shi wannan ba shahada yi ba manzon Allah ta sama ya ce man qutila tahta rayatin ummiya yadribu barraha wa fajiraha wa la yuhashi min mu'miniha fa qitlatun jahiliya duk wanda ya shiga wata tuta ummiya wanda ba ta kan shari'a ka je an ɗaga wata tuta ta jihadi kuma ba jihadi irin na musulunci ba kana zuwa ka bugi mutumin banza ka bugi mutumin kirki ba ka kiyaye mumini har musulmi ma kana kashewa sai aka kashe mutum a karkashin irin wannan jabun jihadin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wannan kisa ne na jahiliya yayi mutuwan jahiliya amma bai mutuwan shahada ba saboda haka dan uwanka musulmi bai halatta ka kashe shi ba amma in shari'ar musulunci ta yanke masa hukuncin kisa alkali sai ya sa a kashe shi ko kuma shugaba saboda haka wannan ya kashe wannan musulmi wannan musulmi ya kashe wannan wannan ba aqida ce ingantacciya ba aqida ce ta khawarij su suka fara yin wannan suka yi wa sayyidina ali tawaye suka fito da takobi suna yakin sahabbai to duk wanda ya fito da takobi yana yakin musulmi to yana aqidan khawarijanci ya sani ko bai sani ba ko ya ce eh ko kuma ya ce a'a aqidansa ta khawarijanci ne daga baya an yi wasu ana ce musu jama'atul hijra wa takfir wanda suke kaurace wa musulmi su kafirta musulmi su yake su su ma aqidan su daya da aqidan khawarij babu bambanci wannan haramun ne a addinin musulunci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuqba bainan nasi yawmal qiyamati fi dima'i farkon abun da za a yi wa mutane hukunci ranan alkiyama a dangane da jina ne duk wanda ka da jininsa to sai an muku hukunci ranar kiyama kuma shi za a fara yi idan ka ɗauke wa mutum kansa zai zo ranar alkiyama yana rike da kansa zai zo babu kai yana rike da kan a hannunsa ya ce wa ubangiji sala rabbi salhu bima qatalani ya Allah ka tambaye shi me yasa ya kashe ni kuma sai an tambaye ka wani dalili ka kashe dan uwanka musulmi mai cewa la ilaha illallah wanda manzon Allah ta suna ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah yace ubangiji ta'ala ya umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan suka faɗi la ilaha illallah sun kiyaye jinanen su babu dama in taɓa sun kiyaye dukiyarsu ba dama in kwace musu dukiyarsu sai dai da hakkin musulunci idan mutum ya kashe wani a kashe shi in ya ki bada zaka a kwace in ya kwace wani dukiya shi ma a kwace a biya wancan hukuma za ta yi haka magana ta sana cewa isabun alallah sanin sirrin su kuma abin da ke cikin zuciyarsu don Allah suka faɗi la ilaha illallah ko kai ne wannan yana wajen Allah subhanahu wataala ba a sa ka kai bincike akan haka ba matukar ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne haramun ne ka taɓa jininka babu dama ka kashe shi to shi yasa ranar kiyama abin da za a fara bincike a kansa kenan abin da ya shafi jini duk da ka zubar masa da dini za a yi hukunci don an yi tashin ajiya wala nara saifa ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam illa man wajaba alaihi sayf yake sai dai wanda takobi ya wajaba akan ma'ana sai wanda shari'a take a kashe shi ya tabbata hadisi ingantacce hadisin bukhari na muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la ya illu dami mri'in muslimin يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا به إذا فلانه الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة بايا حلتا دين متم مسلمي wanda yake shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah sai ta hanyoyi guda uku in ma ya zama mazi abun nan yayi aure kuma yayi dina shine a sayyibu Buzani. wanda ya taɓa yin aure kuma ya yi zina wannan hukuncin sa hukuncin kisa ne shari'a ta tabbatar a kashe shi akwai ayar alkur'ani wacce an soke karanta ta amma hukuncin tunanin ita ce a shehu wa shekatu mu kuma farjumuhuma albattata na kana min Allah wallahu azizun hakim wanda ya taɓa yin aure namiji da wacce ta taɓa yin aure mace idan sun yi zina ku jefe su mana ku dinga jifan su har su mutu wannan hukuma ce daga wajen Allah subhanahu wataala Allah buwaye ne ko mai hikima ne a cikin hukunce hukuncensa saboda haka wannan za a kashe shi kamar da ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taɓa yin zina hukuncin sa hukuncin kisa amma wa zai kashe shi hukuma don wani yayin zina unguwar ku ka kama shi kula ya ce maka yayi zina ba babu dama ka kama jifan ko ka sa yaran unguwar ku su kama jifan ku ce za ku kashe shi saboda yayi abin da za a kashe shi wannan shari'a ba ta halatta wannan ba ka isa ka hukunci da fanta shari'a ba idan ka kashe shi a ba ka kashe ka domin ba ka da za ka da hujja na kashe wannan mutumin so da haka hukuma ita ne take ɗaukar mataki idan aka ce kowa zai iya ɗauka to kai ma wani zai kashe ka sai ce ai ya ji ka faɗa da bakin ka cewa ka yi bina to kaga ka riga ka mutu balle a tada kai za ka yi inkari ko kuma za ka tabbatar da haka to ce fa shari'a ba za ta yadda ba da irin wannan amma idan mutum ya yi zina shaidu guda ko suka tabbatar ko shi da bakin sai ce ya yi a gaban alkali to alkali zai sa a jefe shi a kashe shi ta wannan hanyar ne ya halatta a kashe musulmi haddi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala haka nan shi ne wanda ya kashe wani a kashe shi shi ne annafsu bin nafs wanda ya kashe wani sai a kashe shi wa katamna alaihim fiha nan nafsa bin nafs haka wannan hukunci yake a cikin at idan kai kisan kai sai a kashe ka wa fil qisasi hayatun ya ulil alba akwai rayuwa a qisasi ya koma su hankali idan aka ce duk wanda ya kashe wani hukuncin sa hukuncin kisa ne to wannan zai haifar da rayuwa rayuwar al'umma kai da kai da kai niyan kisan zaka fasa in ka san za ka kashe ka ga ka ka sawan zargami rayuwarka wanda kai niyan kashe shi zaka fasa kashe shi kaga ka tabbatar masa da rayuwarsa saboda haka kisashi shi yake tabbatar da rayuwar al'umma amma aka ce duk wanda ya kashe wani ba za a kashe shi ba ko an sa shi a gidan yari shekara goma ne zai fito wanda iya ci gaba da barnansa to an nafsu bin nafs wanda ya ke kai sai a kashe shi shi ma alƙali ne yake kashe shi kamar yadda ya tabbata ayoyin alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan na uku at-tariqu li dinihi al-fariqu lil jama'a wanda ya bar addinin sa ya rabu da jama'an musulmi ma'ana wanda ya ridde bar addinin musulunci shi ma hukuncin sa hukuncin kisa ne saboda manzo ta sulma ya faɗa wani hadisi banda wannan wannan hadisi yace man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canja addinin sa ku kashe shi saboda haka duk wanda ya canja addinin hukuncin sa hukuncin kisa alqali ne ba a kashe shi saboda ya ridda yasa idan mutum ya shiga addini ya shiga wani kurkuku ne wanda babu dama ya fita wannan shi yasa addini ya samu ci gaba a lokacin da ake shari'ar musulunci idan ka riga kai shiga hukuma za ta dauki za ta dauki mataki a kanka ba ka ita ka bar addini ba kana barin addini sai akan ka lahira hukuncin ka idan wani mutum ya zo ya ce zai musulunta amma shi ba zai iya shan giya ba ba zai iya daina shan giya ba kuma ba zai iya daina zina ba ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka musulunta kike ne musulunta Cikin da ya musulunta ka ce to duk wanda ya sha giya za a masa bulala arba'in wanda ya zina kuma bayan ya aure kashe shi za a yi wanda kuma ya da bayan ya shiga addinin musulunci shi kuma hukuncin sa hukuncin kisa kaga bayan ga wanda zai ke amma da da farko an ce a'a ai addini da zai yarda da haka ba babu zina ba sai ce to ya fasa ba yanda aka iya da shi amma ka bar shi ya shigo can da ya shigo ya shiga wannan takunkumi sai da babu yanda zai yi fita kaga dole ya hakura da me da addinin sai hakura har imani ya tabbata a sai ya ji baya son zina baya son me baya son shan giya wani mazara tana ce za ka yi da'ai da mahaifiyarka za ka yi da'ai da kanwar kaza ce a da zai da bai ce za ka yi da kai da yar wani ko ba wani ko kanwar to wai na abubuwa hanyoyi guda uku nan su ne ake kashe ainihin musulmi kuma dan ma hukuma ne take hukunci to nan at-tariku ne dini wanda ya bar addinin sa zahirin sa wanda ya bar addinin sa gaba daya amma ba dole sai ya zama gaba daya ba in ya bar wani bangare na addinin sa ba za a kashe shi kamar a ce ya bar sallah ya tabbata hadisai ingantattu wanda ya bar sallah hukuncin sa hukuncin kisa ne idan ya ce sallan ba wajiba ce shi bai ta dole ya yi ridda za a kashe shi wannan kwana uku za a ba shi tuba in bai tuba ba sai a kai shi lahira in kuma ya yi da wajiba ce yace bai zai yi ba to za a bar shi zuwa sallah ta ɗaya lokacin ta shige kai sallah ba zan yi ba kai ba har lokacin ta shige wannan sallar da ake cikin sai a ɗauke takobi sai a ɗauke abin nan wuyarsa da takobi a kai shi lahira tun daga tun da ragowar imanin sa bare tafi lahira akan a bar shi daga baya zai ce sallar ma ba wajiba ba ce ya riga ya je da wama a cikin wutar jahannama da aka shari'a sai ta masa ta masa yana barin sallah sai a kai shi lahira kawai domin ya ɗan kuɓuta da ɗan ragowar imanin sa wannan shine hukunci na addinin musulunci to kaga wannan at-tariku li ba'di dinihi ne ya bar wani bangare ne na addinin sa ba gaba ɗaya ba don bai yi ta ba tun da ya yadda cewa kallan wajiba shi. amma ko su abubuwa da za ga zahiri ta ba barin addini ba ne amma barin addini kamar wanda ya sihiri duk wanda ya sihiri hukuncin sa hukuncin kisa ne haddu sahiri darbuhu bi sayf hukuncin mai tsafi a buge shi da takobi rana a ɗauke a ɗauke sa kawai saboda sihiri wannan ridda ne fita ne daga addinin musulunci duk ne wani abu na ridda ko na shirka hukuncin sa hukuncin hukuncin kisa ne amma hukuma ne take tabbatar da wannan ta tsayar masa da ainihin hukunci idan bai tuba ya koma zuwa ga addinin sa to saboda haka aqida ingantacciya ba a kashe musulmi ba tare da shari'a ta ce a kashe shi ba kuma kisan kai yana da hadari a wajen Allah subhanahu wataala babban laifi ne ridda ne yake gabansa shirka shi ne a gaban kisan kai a cikin laifuka saboda haka mutum ya kiyaye kashe dan uwansa musulmi domin zai je hadu da azabar Allah subhanahu wa ta'ala wala nara sayfa ala adin min ummati muhammadin sallallahu alaihi sallam illa man wajaba alaihi sayf saboda haka idan aka ce maka an daga tuta ta jihadi to ka tabbatar jihadi ne fi sabilillah jihadi ne na ka kai kanka a kashe ka ko ka je ka kashe yan uwanka musulmi ba ba tare da haƙƙi ba duk jihadin da jahilai ne za su jagorance shi ko masu karamin ilimi to za ka samu akwai barna a cikin sa sai ya kai al'umma zuwa ga halaka saboda haka ba a kashe musulmi ba tare da shari'a ta yanke masa hukuncin kisa sannan ma ya ce wala nal jaala ala a'immatina wa ulati umurina wa in ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة ولا نرى الخروج على أئمتنا mu ba ma ganin cewa ya halatta a yi wa shugabanni tawaye in ji imamu sahabi wannan kuma ita ce aƙida ta sunna wanda aka gina ta akan dalili na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi mu a aqidar mu babu tawaye wa shugabanni wa wulati umurina da wanda suka jibinta al'amuran mu wa in jaru ko da sun zama azzalumai ko min zaluncin su mu kan ba za mu yaƙe su ba ba za mu fito na fito da su ba wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wannan hukunci ko da azzalumai ne matukar sun bar ku kuna sallah kuna la ilaha illallah kuna addinin ku to babu daman kuma ku ce za ku fito na fito da shi sai dai nasiha sai dai rarrashi sai dai hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'ata wa mata fa mitatun jahiliya duk wanda ga wani abu daga wajen shugabansa da yake ki wanda bai masa ba na zalunci to yin hakuri manzara ta ce don yadda al'amarin yake duk wanda ya rabu da jama'a ma'ana jama'a suna tare da shugaba kai kuma kai ta waye ka waye gefe ka ce ba ruwanka da su to duk wanda ya rabu da su ko da taki guda ɗaya ne ma'ana ɗan ƙaramin ɗan tawaye kenan bai tawaye ma gaba ɗaya ba sai ya mutu da sababin wannan magana ta sama ya ce mutuwa ce ta jahiliya babu maganar shahada ce da haka sai ya sa ya ce masa falyasbir yayi hakuri hakuri kawai shine wannan a wani hadisin manzala ta sallama ya idan kuka rayu a zamanin irin wa'annan shugabannin ku yi hakuri su hakkin su ku ba su ko kuma hakkin ku ku nema a wajen Allah subhanahu wataala idan sun ce ku sun hana ku dukiya ta hukuma ku nema wajen Allah subhanahu wataala Allah bai baiwa ne hanyoyinsa suna da yawa kofofin arzikinsa suna da yawa sai Allah ta'ala ba ku su kuma idan sun je lahira ubangiji ta'ala zai tambaye su amma babu maganar tawaye ko kuma fito na fito a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man kharaja an ta'ati wa faraqa al-jama'a wa mata fa mitatu mitatul jahiliya duk wanda ya fita daga da'a wa shugaba fa mata sai ya mutu yayi maka tawaye ya yaƙe shi yayi fito na fito da shi sai ya mutu to sa irin mutuwar jahiliya ne ba mutuwar musulunci bane wannan hadisin dukkanin su hadisin bukhari da muslim ne ingantattun hadisai ya za ka tsallake wayannan hadisin ka fito da takobi ka ce za ka yaki hukuma kuma ko da azzalumai ne ko da azzalumai ne haka hadisin suka ce ko da sun zama azzalumai suna zaluntan ku kada ku fito ku ce za ku yake su wanda ya yake su sai ya mutu a wannan yakin a wannan tawayen ya mutu mutuwa irin ta jahiliya wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi shiryarwa ne irin tasa shi ya fi son al'ummarsa yake tausayawa al'ummarsa kaga idan ka je kai fito na fito da su kace za ka yaki gwamnati saboda azaluma ne wannan fa kana yin radin kanka ne kana bin yan ka saka maka ne kawai amma ba kana bin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba kai ne yadda sahabbai suka yi ba don sahabbai su rayu da azzalumai masu zalunci masu kisan kai irin su Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi amma ba su yi fito na fito da su ba Abdullahi bin Umar yana bin safar suna lallaba suna lallaba shi suka bar duniya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin Malik to kaga kai yaushe zaka ce don azzalumai ne a fito da takobi a yake su wannan ka ne ma karar da musulmi ne kuma ba jihadi zaka ja su zuwa gare shi ba zaka ja su zuwa ga halaka ne amma wanda bai fahimci addini ba haka din zai ga kokari ne ka zama jarumi kana faɗa da gwamnati dole sai an tsaye da shari'ar musulunci sai an ba talakawa su in ba aka ba a mutu kai kai jarumi ne kana nuna kai mai son addini ne zahirin abun sai ka ga yana burge ka wannan mutum bayi da tsoro ya sai da rayuwarsa to amma ya saba wa shari'a inda ya saba wa shari'a kuma babu wani jarunta ko jarunta ka biyan da shari'a ta tsara maka ka yi addinin nan yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tsara shi idan ka tafi a haka sai ka ci riba idan jihadi aka yi shi tare da sharuɗansa wanda rana ta yau insha Allah za mu bayani sharuɗan jihadi shikenan ka ci riba in ka mutu kuma ka yi mutuwa wanda take ta shahada shikenan ka ci riba don ka bi tsarin da addinin musulunci ya tsara amma idan ka je ka tsara naka daban shagun jihadi bayan wanda shari'a ta ce ayi ba kai faɗa da hukuma ta je aka kashe ka to kayan mutuwan jahiliya ne kuma ba ni na faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne faɗa a hadisai daban-daban wanda Bukhari da Muslim suka rawaito saboda haka lallai ne a kula da wannan wato hamasa ne ta addini ko kuma zafi kai na addini yake ɗaukan matasa sai su dinga wuce gona da iri a wajen tabbaka addini sai ka dinga ganin kaman kokari ne kaman jarunta ne kaman tsoron Allah ne amma ba haka bane domin duk abin da zaka yi na zafin kai a addini khawari sun riga ka gawa an yi su kuma a zamanin sabai ne ba wani sabi ɗaya da yake tare da su kuma sun yaƙi sabai sun kashe sabai sun yaƙi na Ali na Ali yasa aka kakkashe su dama hukuncin wanda yawa shugaba tawa kenan kisa man wajadakum wa amrakum jami'an wa arada an yufarriqa jama'atakum faqtuluhu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya same ku al'amarin ku yana haɗe kuna zaune lafiya kuna yin addinin ku ba tsangwama sai ne miya rarraba jama'an ku ya haifar muku da rikici da tawaye ku kashe shi shugabannin su yaƙe shi kuma kuma dole ku taimaka shugabannin su yaƙe shi shi yasa sai na ya yaƙe hawari kuma sabai suka taimaka masa aka kakkashe su musulmi ne fa masu kafa dalili da ayoyin alkur'ani sai dai ba haka ayoyin suke nufi ba inil hukmu illa lillah haka suke faɗa hukunci gaba ɗaya na Allah ne kaga wannan ayar ba ta nuna yau shugaba ta waye ko amma sun suna daukan ta haka amma kuma aka yake su wanda suka hana zakka a zamanin sai na Abubakar suka yi wa sai na Abubakar ya waye sai na Abubakar ya sa aka yake su aka kafa rundunar yaki aka yake su aka kakkashe su sai na Abubakar da ya shirya yakin sai na Umar ya ce abubakar za ka yaƙi mutane da suke cewa la ilaha illallah bayan manzala ta sana ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'an wa amwaluhum illa bi haqqi islam an ce yaƙi mutane ba su faɗi la ilaha illallah ba idan suka faɗa sun kiyaye dinanin su sai dai a haƙƙin musulunci kawai sai sai na bakar yace to ai ka ce illa bi haqqi islam sai da haƙƙin musulunci yace wa zakatu min a'zami huquqiha zakka yana daga cikin manya-manyan haƙƙin la ilaha illallah haƙƙin musulunci yace wallahi law manahu ni anafan kanu yu'addunahu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam la qataltum bidhalik yace wallahi da da su ana ne dan karamin rakuni wanda a zamanin manzo Allah suna ba da shi na zakka yace wallahi da sai na yake su sai na Umar ya gane lalle tabbas sai na Abubakar ya fi shiga gaskiya ce bismillah ayyaki me ya bar musu sun yi wa shugaba tawaye ya ce ku kawo hukunci ba za ku kawo ba nan kuma aka yake su kamar yadda aka yaki waɗanda suka yi ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suna ake cewa ahlul bagai masu yi cewa gabanni tawaye duk malamai sun ijimai ana yafa su ka'ida shine kai addinin ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yadda sahabbai suka yi idan ka kauce hanya ba kokari ne ka neman ka jefa kanka a cikin halaka ne shi yasa babu fa abun da yafi kamar fahimtar addinin nan ba abin da ya fi musulmi a cikin ya fahimci sa fahimta ingantacciya kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta amma ka ce addinin zaka dabbaka ka gane ba zaka wuce gona da iri ne ka je ka halaka ne ka halakar da kanka kawai ka je ka sha wahalan da babu lada saboda ba ka gane ba to ka tsaya ka fahimci addinin nan ka yi karatu shi bi maka komai muhimmanci Abinda ka fahimta ka tabbaka shi yaya Allah ya ce yaya manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa yaya magabata suka yi addinin su sai kai a yanda suka yi shi kenan kar kuta amma kace zaka bi zafin kai ko wasu matasa masu zafin kai wanda ba su yi karatu a wajen malamai ba sai su je ba a cikin halaka ne galibi in ka ga mutum yana irin wannan bai yi karatu a wajen malamai ba ne komin karancin ka in a wajen malamai kai karatu za su tura ka akan tarbiyya za ka samu tarbiya da ladabi na ilimi ka samu kyakkyawan fahimta wa ilimi wa addini ba za ka yi irin wannan hayaniyan ba amma idan kai wa ilimi karatun jarida ka dan iya larabci ka je kana ta bude shafuka kana karantawa kawai kana fahimtar fassara ma'ana ta buya maka ba abin da ba za ka iya yi ba kuma kowane irin shirri za ka iya harfawa al'umma so da haka shi yasa karatu a wajen malamai yana da muhimmanci yazunnu al-ghamru anna al-kutba أخاف من لإدراك العلوم ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت القلوم بغير شيخ مللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من ثم الحكيم wawa jahili yana tsammanin wai littattafai za su iya baka ilimi ba tare da malami ba kaga malami ya faɗa yace mai jahilci shi wannan jahilin bai san cewa a cikin nan akwai wasu matsaloli masu wahala wanda malami ma in ya karanta sai hankalin ya tashi kafin ya gane bane tana ɗalibin ilimi malamin kansa in ya karanta sai ya ɗimoce sai ya haɗa nan ya haɗa nan ya ji ya samu malamin ɗan uwansa sun tattauna kafin su iya warware matsalar shekul islami taimiya wata matsayar in ta rikice masa sai ya yi istighfari sau dubu kafin ya samu ta warware masa ya haddace alqur'ani ya haddace littattafan tafsiri imamu zahabi yace idan yana kawo hadisi kai ka ce alkutubu sita suna gaban sa ne bukhari da muslim da tirmidhi da ibnu majah da nasa'i da abu daud yace ka ce a gaban sa suke yana karanta ne kuma da kai yake kawowa duk littafin da ya karanta ya gama haddace shi ya fahimta sai dai tafi gaba kuma amma duk da haka akwai matsalolin da suke rikice masa sai ya yi ta nazari sai ya yi istighfari sau dubu matsalar ta warware masa Sai kuma ko arba wani ba ka haddace ba ka ce kuma za ka zo ka tara jama'a za ka jagorance su ce to idan ka ce za ka nufi iliminka ka yi karatu ba tare da malami ba Ya ce to za ka ɓata ne kuma sannan al'amura za su rikice maka na iliminka gaba ɗaya ilimi zai tarwatse maka ka dinga yin abubuwa ka dinga fahimta alqur'ani bayan da ya kamata ka fahimce shi ba haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi tumal hakimi bata wani mutum ne aka yi yana karatu wa ilimi karatun jarida sai tabbata hadisi alhabbatu sauda da wa min kulli da habbatu sauda magani ne na kowane ciwo shi kawai ne zo sai karanta shi alhayyatu sauda sai sa masa gobe. sai karanta shi alhayyatu sauda da min kulli da'i bakin maciji yana maganin kowane ciwo sai dinga yanka bakakin macizai yana ba mutane suna ci suna mutuwa wani ba da lafiya ai bakin maciji ya tabbata hadisi yana maganin kowane ciwo sai yanka sai mutum ya sha sai guba ta kama shi sai mutu to me yasa ya samu wannan matsala da yi karatu a wajen malami da wajen malami ne yana cewa alhayyatu sauda sai sai a'a alhabbatu sauda ne kaga ya gyara masa tun daga wajen bakin kuma sai masa fassara ya masa bayani to zafin kai ka gama ce yana yin sa dama karatun jarida yi wa ilimi bai a wajen malamai ba to duk kuma al'amura ne aka ce akwai karancin shekaru dama ana tsammanin matsaloli inna umura idan ahdathu dabbara duna shuyuki tarafi sai halqalala idan al'amura aka ce matasa ne kawai suke shirya abun ba masu shekaru sai kaga matsala a cikin tafiyan al'amari to kai ga karancin shekaru ko baka samu malamai dottawa wanda suka yi saitin hankalin gaba suka koya maka ladabi na ilimi da tarbiyya da yadda za ka fahimci karatun ba ya za ka jagoranci al'umma kan daidai sai dai ka kai su zuwa ga halaka ولا لنا الخروج على ba وولاة أمورنا وإن جاروا موكم بام وميردا داي وشواغبني تواي وإن جاروا كودا الظالمين haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da takunu alaikum asaratun yace bayan za a yi a shugabanni a hadisin muslim masu wawace dukiyar gwamnati masu wawace dukiyar jama'a su ana ku hakkin ku sai bai suka ce ya za mu yi ta ce fasbiru ku yi hakuri ku ba su hakkin su kuma haƙƙinsu ku nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shike nan magana ta kare ku Allah zai tambaye ka don me yasa baka kwaci hakkin ka ne? ai zai tambaye ka ba amma in baka bawa shugaban haƙƙinsa ba Allah sai ya tambaye ka kai in ka sauke wajibinka shi bai sauke ba shi ya jiyo idan ya je lahira Allah ta'ala zai masa hukumi zai shiga cikin nadama da kaskanci kamar yadda manzon ta sama ya faɗa yace ya aba zanni innaha amanatu wa inna rajul wa nadabatu yawm al-qiyamah illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha shugabanci amana ne kuma shugabanci kaskanci ne da nadama idan an yi tashi alkiyama sai wanda ya riki shugabancin da haƙƙinsa da gaskiya da amana sannan ya ba wa talakawa haƙƙinsu shine wanda zai fita a wani hadisi ya ce manista lahu fi amri manista ahullahu shay'an min amri ummati famata yawma yamutu fa huwa ghashu bi dakhala an-nar duk wanda Allah ta ba shi shugabanci na wani abu na al'umma ta ji zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mutu ya mutu yana mai musu albush bai musu adalci ba ko zai shiga wutar jihar da wani mutu sun ka jana shi da wayannan hadisan da makamantan su idan ya je je kare kansa wajen Allah subhanahu wataala kai je ka fita to amma idan ka ce za ka yi fito na fito to ka saba wa aqidan ahlus sunna ka saba wa aqidan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka bar duniya ba ji sun yaƙi shugabanni ba kuma suna tare da azzalumai sun rayu da azzalumai shugabanni yace wala na nad'u alaihim ba za mu su mummunar addu'a ba shine ma'anan alaihim idan kace da lahum wannan kyakkyawan addu'a ce amma na nad'u alaihim mummunar addu'a ce to mu wala na nad'u alaihim ba za mu su mummunar addu'a ba ba za mu zo mu hau kan mimbari mu dinga tsine mutu ba wannan nan aqidan suna ba ne ka hau kan mimbari ka dinga tsine wa shugabanni kana la'anta wannan kuskure ne a addinin musulunci to idan ka tsine musu ba ƙara lalacewa za su yi dama kuma lalatattu ne me zai rage kenan addinin ka zai samu matsala matsala ka ta rayuwa za ta samu matsala kenan zalunci sai ya karu ko cutar da addini ya karu kai ya za ka mutu mummunar addu'a kai ka roƙi Allah ya gyara su mana sai ka roƙi Allah ta'ala ya gyara su saboda haka la'antar shugabanni da tsine musu da musu mummunar addu'a ita ma ba aqida ce kikkiawa ba ba aqidan magabata ne ko da azalmai ne sai dai ka roƙi Allah ta'ala ya shirye su wala nadju yadan min ta'atihim ba ma cire hannunmu wajen yi musu da'a wajibi ne mu musu da'a kamar yadda kamar hadisin da na karanta ga man karaja an sa'a wa faraqa al-jama'a wa mata fa mitatu mitatu wanda ya cire hannunsa daga ta'a wa shugaba ya yi tawaye wanne ya sababin mutuwarsa to idan ya mutu ya mutuwa ne irin ta jahiliya to kaga tunda ka yi imani da wannan hadisin ba za ka ba za ka hannunka daga da'a wasu shugabanni ba saboda haka babu maganan tawaye wasu gabanni ko la'annan. sai dai addu'a ta gari a yi musu za'a a inda za a musu za'a in sun yi muni da sakon Allah wannan ba za a bi so kawai da za mu karanta a gaba yace wa nara ba'atuhum da'atuhum min da'ati Allah azza wa jalla faribatan mu muna ganin yi musu da'a yana daga cikin yi wa Allah subhanahu wataala da'a faridatan kuma wajibi dole ne a musu da'a ya tabbata hadisin bukhari da muslim manzala ta sama ce man yudi al-amira faqad ata'ani wa man ya'ti al-amira faqad asana wanda yawa shugaba da'a ya miki da'a wanda ya wanda ya saɓi shugaba kuma ya saba masa to ya saba mai inji manzo Allah sallallahu alaihi to kaga da'a shugaba da'a wa manzon Allah ne da'a wa manzon Allah ba da'a Allah ne wa man yuti rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu ba ya bi Allah subhanahu ta'ala man yuti rasula faqad ata'a Allah kuma faridatan farilla ne wajibi ne a musu da'a ne malam ya ya'muru bi ma'siyatin matikan basu yi umarni da sabon Allah ba amma idan suka yi umarni da sabon Allah wannan ba za a musu da'a ba shi ma kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce na muslim ko na bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal mar'il muslimi as-sabr wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma la yu'mar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala tab'a wala da'a wajibi ka ji ka bi amma ba umurce ka da sabon Allah ba idan an umurce ka da sabon Allah to babu ji babu ji domin dokar Allah tana gaba da dokan shugaba Allah shine yace a bi shugaban kai kuma in kace ba za a bi Allah ba sai mu ce a baka isa ba wannan wanda yace a bi kan ga abin da ya tsara mana ba za mu bar nasa mu yi naka ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a wa abun halitta cikin sabon mahalicci komai matsayin mutum ba za ka masa da'a ka je ka aikata haramun ba domin ka yarda da shi wa in tardahu fa inna la la rabba'il fasiqin saboda haka wallahi wa rasulu ahqqu an yurduhu in kanu mu'mini ka nemi yardan Allah ka nemi yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai mu'mine ne ba neman yardan wani ba saboda haka duk abin da suka yi in suka ce kai shirka ba na ka yi ba suka ce ka aikata haramun ba za ka aikata ba amma umarni wanda ya dace da shari'a ka bi umarnin da bai saba wa shari'a ba dole ne ka bi kamar na tsarin rayuwa aka ce ga yadda za a tsara tituna to ka bi dokar gwamnati dokar hukuma kar ka shiga layi yayin da aka tsara layin gidanka ya zama iya wuri kaza kar ka je ka shiga layin al'umma don akwai maslaha a ciki idan an zo ana wucewa a kan hanya wani junction aka maka hannu ko kaga danja ka tsaya sai wa'annan bangaren sun wuce kafin kai ka wuce wajibi ne saboda akwai maslaha a cikin duk abin da akwai maslaha in dai bai karo da alqur'ani da da hadisi ba ko ba aya ba hadisi dole ne ka bi domin akwai maslaha a cikin sa amma abu na sabon Allah wannan kan ba za a bi ba shi yasa ma suka fassara wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum suka fassara ulil amri minkum da shugabanni ku bi Allah ku bi manzon Allah ta sunna kuma ku bi shugabanni wa ulil amri minkum kaga shi ne tunda aka ce ka bi su to duk abin da bai saba wa shari'a ba za ka bi su akai amma ya saba wa shari'a ba za ka zo shi yasa su ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba kaga wa ati'u Allah ku bi Allah makauniyar da'a ce in Allah ya ce kai abu karka ce to me yasa ko me hikima haka yi kawai wa ati'ur rasula ka bi manzo Allah sallallahu alaihi ita ma makauniyar da'a ce kar ka ce ha to dan me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ai kaza da ya ce kaza ma a in kai ka kashi ga wani hali amma wa ulil amri minkum ba a ce wa adi'u ulil amri minkum ba saboda su ala basiratin ake musu da'a su shugabanni ba makauniyar da'a ake musu ba in sun ce kai sai ka duba bai saba wa shari'a ba in bai saba wa shari'a ba sai kai in ya saba wa shari'a sai ka ce la ta'atul makhluqin fi ma'siyatil khaliq wani ita ce ka'ida ka'ida ta shari'a yace wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati muna yi musu addu'a kaga wannan wa nad'u lahum ko shine addu'a lahum ma'ana kyakkyawar addu'a kin muna yi musu kyakkyawar addu'a bis-salahi Allah ya gyara su wal mu'afati kuma ya ba su lafiya Allah ya gyara su ya ba su lafiya Allahumma asli a immatana wa bi ta umuri sai ka roki Allah Allah ya gyara su haka ake akan minbari ko ya za ga saudiya kowane mimbari kullum sai an yi wa shugabanni addu'a Allah ya gyara su ku yasa ba su da matsala da shugabannin su ba za ka ji talaka na kuka a saudiya dangane da al'amarin shugabancinsa ba ko ta matsala ta rayuwarsa ko shugabanni na zaluntar su ba a sai dai idan shi ne matsalan akan kansa take sai dai idan ba ko da ya je ya zauna wannan kuma dama akwai dokar zama shi yana ganin takura masa akai ko masu zuwa barna dama karna ta kai su aka kama musu dokokin da ba za su ainihin rayu su yi barnan su yadda suke so ba amma dan kasa dan saudiya ka je na zagin gwamnati ni shekara hudu har na dawo ban ji haka ba kunne na kullum addu'a ake musu Allah ya gyara su ba abinda ba ba ta yi wa talakawan su to amma mu kuma ba kullum tsine musu muke yi da la'anta su je za kullum in wannan ya na ba in wani ya zama zai fi wancan zalunci shi yasa babu babu magana wai a samu wai wani adali ya hau shugabanci ya yi mana yadda muke so bara mu ba to dama ai Allah wa masa muke cewa to Allah kuma zai iya karban addu'ar mu ai mutum miliyon sun tsine masa kila samu mutum ko biyar wanda Allah karbi addu'ar su shikenan kullun sai su kara lalacewa kullun zalunta mu suke yi to shari'a ba ta yadda da wannan ba wa nad'u lahum bis salati wal mu'afa Allah ya gyara su Imam Ahmad imamu ahli sunna wal jama'a yace da ina da wata addu'a wanda na tabbata ina da yaqini tabbas in nayi ta Allah zai karbe ta yace wallahi da shugabanni zan yi wa ita saboda gyaruwan su gyaruwan addini ne kuma gyaruwan al'umma ne da rayuwa gaba daya yace ni dai ina da wata addu'a kwaya daya na san tabbas za a karbe ta to ba zan yi wa kaina ita ba ma shugabanni zan yi wa abinda imam Ahmad ya faɗa kenan kuma shine imamu ahlus sunna wal jama'a me yasa aka sa masa wannan sunan ya rayu a zamani yan bidiya masu cewa alqur'ani abun halitta ne wai alqur'ani ba ba maganar Allah bane halittan Allah ne aka zamanin su ibnu ma'in suka dinga ainihin tawili su ma suka ce qur'ani maganar Allah ne ba abun halitta bane shikenan sai khalifa wannan lokacin ya daure wa jahamiya gindi cewa alqur'ani halittan Allah ne duk wanda ya faɗi wannan magana cewa alqur'anu kalamullah maganar Allah ne kama shi ake ana dukarsa ibn sibin madini sun suna tare da imam ahmad amma da aka kama su sai suka dinga yin tauriya sai sai ce da aka kama shi lalle lalle sai qur'ani abun halitta ne in ba haka ba za a kashe shi ko za a azabtar da shi ko za a sa shi a gidan yari shikenan sai tauriya sai uslubi uslubul hakim wato uslubin waske sai waske yace alqur'ani at-taura injila zabura kun ga wa'annan guda hudun gaba ɗayan su abun halittan Allah ne sai nuna yatsunsa guda hudu yace kun ga wa'annan guda hudun dukkanin su halittan Allah ne Allah ne halitte su shi abun da yake nufi yatsunsa su ko suna tamanin yana nufin wa'annan littattafan gaba ɗaya shi kenan sai aka ce a sake shi ya tafi da aka sake sai gaba na daga cikin fada ce wannan mutumin fa wayo yayi fa ni na tina gashi gashi ga abin da yake nufi kafin a ankara neme shi ya fita ya bar garin ya gudu imam ahmad aka sa aka kama shi aka sa shi a gidan yari aka dinga azabtar da shi akan yace qur'ani maganar Allah ne jama'a suka taru suna kewaye da gidan yari wasu suka zo suka taru suka ce kai ma ka je kan irin yadda wancan bawan Allah yayi ka waske kai haka domin ka samu lafiya imam ahmad ya ce haba mala ka duba dukkan wayannan mutanen gaba ɗaya da suke kewaye da ni sun fa yarda da abin da na faɗa ne suna tare da ni alqur'ani maganar Allah ne yanzu idan na je na yi wannan tauriyan ai wasu daga cikin su da su fahimci cewa na tashi daga wancan ra'ayi ne yanzu na da wannan ra'ayi kuma za su rungumi wannan akida yaya zan yi in je in ɓata wa mutane akidan su da sababin ina so in kubutar da kaina daga azaba ko daga wahala imam ahmad yace bai zai yi ba sai dai a kashe shi a kurkuku kuma haka din bai yi ba har wannan shugaban ya bar mulkinsa wani shugaba ya kama ya cire shi to daga na aka sa masa imamu ahli sunna wal jama'a saboda ya tsaya akan aqidan ahli sunna wal jama'a to wannan shine abin da ya kamata idan al'umma suka kewaye ka suna tafiya akan aqida ta gaskiya da kake koya musu dole ne ka bayyana musu ba ne kone kone da za ka dinga yi idan kai kona sai ka bar wani akan kunan kuma bata so da haka ya fahimci menene fahimtanka akan ne kake tafiya a kansa wannan wajibi ne don mutum ya yi imani da malami duk abin da ya faɗa shi kawai ya gamsu ko bai ja aya ba bai ja hadisi ba to idan ka zo ka faɗi wata magana zahirin ta barna ne kai kuma ba haka ke nufi ba zai tafi akan barnan sai ma amma yace shi bai dade irin wannan ba to imam Ahmad din ne imamu ahli sunna wa jama'a yake cewa da ina da wata addu'a wanda nake da yaqinin za a karɓe ta da shugabanni zan yi wa ita domin gyaruwan su gyaruwan addini ne kuma gyaruwan al'umma ne da rayuwar su gaba daya saboda haka wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida ta gaskiya aqidan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a tarihi a bayan duk haka ake tafiya tun zamanin sa ya ka zo tabi'ai da tabi'u tabi'ina haka ake tafiya daga baya ne aka dinga samun irin wannan tawaye tun daga kawari da suka yi wannan tawayen aka gama da su shikenan daga nan haka ake tafiya kuma dama cikin su babu sahabi ko mutum ɗaya shi yasa shekku islam bin taymiya kuma tarihi ya nuna duk wanda suka yi wa shugabanni tawaye ba ka sharewa karshen ta kakkashe su za a yi kawai kuma addini ba ɗaukaka yake da sababin wannan ba sai dai a jawo addini matsala duk wani alami na addini sai a ce ba a yadda mutum ya fito da shi ba ya zama dan ta'adda mala yace wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa nattanibu ash-shuzuz wal wa sunnata mu a aqidar mu muna bin sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun da muke kudurtawa sai abin da ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma bautawa Allah ta'ala sai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar aqidar ka ta dace da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar ka sallu kamar ra'aytumuni usalli irin ta manzo Allah ta sunan azumin ka zakkan ka dukkan ayyukan ibadan ka dabi'un ka da halayen ka duk su zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan wa nattabi'u sunna mu muna bin sunna sunnar manzo Allah ta sunan ba kamar yadda yan bid'a suke yi su kuma waye wa sunna ba ba ruwansu da sunna suna bin ra'ayinsu ne da gurbatattun aqidu wanda magabatansu suka kirkiro musu a haka suke tafiya ba sa neman sunna ko hadisi ko aya ta goyi bayan wannan ra'ayin ko wannan aqida in dai malamin su suka faɗa magana ta kare to mu ba haka muke yi ba wa nattabi'u sunna muna bin sunna sai yasa malamin ko da malamin ahli sunnan ne ba a yi musu makauniyan da'a idan sun faɗi magana za a sa ta mizani na alqur'ani da hadisi don ba su ta su kuskure ba inda suka dace da alkur'ani da hadisi sai a bisu inda suka kuskure kuma sai a bar musu wannan kuskure ne sai mu roki Allah ya bi musu musu kikkiawan zato cewa ba da gangan suka yi ba sun yi kuskuren fahimta ne ko ba su sani ba ko hadisin bai zo musu ba ba su da labarin hadisin da sun faɗe shi haka ake sai musu tawili zo hadisin da imam malik wata fatawansa ta saba wa zahirin hadisi sai a ba imam malik uzuri ya ce kila bai ji labarin wannan hadisin ba shikenan magana ta kare ka masa kikkiawan zato ko ba za ka jira a kansa ka ce don me yasa malik zai faɗi haka ga manzon Allah ya faɗa shi kuma ya zo faɗi ra'ayinsa ba za mu bi malik ba manzon Allah za mu bi in ga ka kaiwa wa shari'a rashin kunya kuma kaiwa wa magabata rashin kunya sai dai ka ce a ah, kila imam malik wannan hadisin bai ji labarin sa ba ko kuma ya zo masa ta hanya da'ifiya shi yasa bai aiki da shi ba sai ijtihadi ko yake yaki cikin nan ka masa kyakkyawan zato ka bi ra'ayinsa ba amma ka mara kyakkyawan zato sai ka bi kuma hadisin shi din ma da hadisin zai zo masa da ya bar ra'ayinsa ya bi hadisi shike na a zauna lafiya to shi yasa ana ake cewa su magabata ahlus sunna saboda bin sunnan da suke yi magana suna ya ta kuɗaitarwa akan maganar sunna ayi addinin nan yanda yayi shi ku bi sunnata alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashid la alfayanna adukum muttakiyan ala arikati ya'tihi amrun mimma amartu bihi wa yaqulu hasbuna kitabullah فما وجدنا فيه من فيه من حل أحللناه وما وجدنا فيه من حل حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه yace kada wani yazo ya kwanta akan gadonsa a kawo masa wani al'amari wani umarni daga abin ne umarni da shi wata sunna ta sai ya ce a mu alqur'ani ya ishe mu ba alqur'ani yace za mu bi sunna wannan shine ra'ayin yan qur'aniyun yan kalakatu mu alqur'ani ya ishe mu ba za mu bi yace sai ya bar sai su ce abinda qur'ani ya halatta shi kenan mun halatta abinda alqur'ani ya haram yace to ku saurara ku ji ni an bani alqur'ani da irin alqur'ani ita ce sunna to haka ka bi alqur'ani ka bi sunnar manzon Allah sallallahu kuma ai alqur'ani ma ba za ka fahimce shi ba sai ka bi sunna don ubangiji ta ne cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka mun saukar maka alqur'ani don ka bayyana mutane abun da aka saukar musu kai za ka yi bayani da shari'a waqimu mu salata ku sallah azhar raka'a hudu magariba raka'a uku asuba raka'a biyu ba mu sai shi babu shi qur'ani manzon ta sallama shi yayi yanda ake yin tahiyya da tasbihin ruku'u da na sujjada da sauransu da yanayin kira'a duka manzon ta sallama shi ne ya bayyana nan a bayyane nan a firante duka a sunna aka fahimta to haka nan dukkan al'amura na addini babu yadda za a fahimce su idan an bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nattabi'u sunna mu muna bin sunnar manzon Allah kenan ba muna bin ra'ayoyin wasu mutane bane ba muna bin wasu bidiyoyi da aka kirkiro bane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba wanda ya haka ya fata wal jama'ata ko muna bin jama'a abin da yake nufi da jama'a nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'i da tabi'u tabi'ina kari na uku khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suka rayu da ni sannan masu bin su sannan masu bin su wanda suka rayu da shi su ne sahabbai masu bin su tabi'ai masu bin su su ne tabi'u tabi'ina wayannan su ne ake ce musu salaf shi yasa daga shekara ɗari uku yayi baya duk gaba ɗin su salaf ne saboda karni uku kenan karnin manzala ta sallama su ne na sahabbai karnin tabi'ai karnin tabi'u tabi'ina suka ce alhaddul fasil baina salafi wal khalaf ra'su salafimiya bambanci tsakanin salaf da kuma wanda suka zo bayan su shine daga shekara ɗari uku yin bayan sanar ne na baya kuma su ne kala wanda suka biyo bayan sanar sai dai ana ce musu almutaqaddimun a yanzu ma'ana wanda suka gabata domin sun gabaci malamin zamani ne yanzu to nan wajibi ne a bisa abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi addini irin yadda suka yi ayi addini irin yanda tabi'ai suka yi wannan sune wanda Allah ta'ala yake nufi da wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaga da yace wanda ya saba wa manzon Allah ta sunna sai yace kuma ya bi tafarkin tafarkin da ba na mu'mini ba kaga kenan tafarkin mu'mini yana tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kauce wa sunna ya kauce wa tafarkin mu'mini na farko sune sahabbai Allah ta'ala ya ce za mu kawata masa sa da yake sai dinga gani abu ne mai kyau sai ya je lahira bangi ta Allah ya sa a cikin wutan jahannama yace tir da makoma wutan jahannama saboda haka wa tabi'u sunnata wal jama'a bin jama'an nan shine yake nuna sunnar din ka fahimce ta yadda ya kamata idan ka bi alqur'ani da sunna amma a sabanin yanda su sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'ina suka fahimta to abun nan kada kuskure ne abun da kai fahimtan ka kuskure ne amma in fahimtan ka din da aikin naka ya dace da irin na sahabbai to tabbas abun da kai daidai ne baka da matsala duk magana ta sama yake la tabi ummati arab balala al'umma ta bara su zuwa kan bata ba kaga sahabban ka ba dama su zuwa kan bata to idan fahimtan ka ta dace da irin tasu kai addinin ka irin nasu to tabbas ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa magana ta sake cewa ihtadu bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar kun sai da wani za su zo ba tabbas haka ne gaskiya ne in kuma ba su yi irin naka ba naka sabani nasu ne to kuskure ne ko shakka babu don manzala ta sama yace ayi koyi da Abubakar da Umar kai kuma malamin ka da ya kirkiro maka wayannan bidiyoyin da gurbatattun aqidun manzala ta sama bai da labarin sama bai san shi ba balle tana a ayi koyi da shi kaga ba za mu bar shiryarwar manzala ta sama mu zama bi shiryarwar wani ba saboda haka idan ka bar sunna da sahabbai da tabi'ai da na shi shikenan ka bata wannan shine abin da muke faɗi zuwa gare shi ba mu da wani abu namu wanda muka kirkiro ko muka zo da shi muke tallata shi muke son a karɓe shi muna son yi farashi ba mu da shi namu akan kanmu sai dai abun da Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabban manzon Allah sallama suka tabbaka shi kuma idan kai tabbaka wannan din ba ma bukatar ma mutan ka tabbaka ko baka tabbaka ba ka je kai abun ka don Allah fi sabilillah Allah ta'ala yana gani shine zai baka lada ya saka maka ba ma bukatan a mu san cewa wannan jama'ar mu ne wannan yana tare da mu wannan ba tare da mu ka je can daga baya ka ji abun ka je ka ɗabbaka shi ya amfane ka mu shine babban burin mu wane yana tare da mu wane baya tare da mu wannan duk ba lissafin mu bane ko ba tunanin mu bane an karbi gaskiya kawai ita ce tunanin mu an yi aiki da ita me ita wanda ya wanda ya sauraron ya fahimta ya gyara aqidarsa ya gyara ɗabi'unsa ya gyara zuciyarsa ya karbi wannan shiryan wanda zai je samu ramar Allah da ita idan ya karba alhamdulillah ubangiji subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi akan haka kuma ya sashi a cikin aljanna na ya tashi alkiyama kuma ba ma bukatar mu san wane ne ko zaidu ne ko amru ko bakaru ba ma bukatar wannan ko guda daya ba taron siyasa bane ba taron wani wani wani wani kamfani bane bale ya ce muna son farashi muna son yawan jama'a domin kasuwar mu ta samu ta samu daukaka ba san babu wannan a gaban mu saboda haka wa nattabi'u sunnata wal jama'ata muna bin sunna da jama'a sabai da tabi'i da tabi'u tabi'ina wa nastanibu ash-shuduz wal khilaf wal furqat kuma mu aqida mu inji imamu tahawi aqida magabata muna nisantan ash shudud wato shuzuzi abin da ake cewa shududi shine barin jama'a wato ga da jama'a musulmi suke a kai kai kuma sai ka wani naka ra'ayin sai ka koma gefe wannan shine ake cewa shududi kai kadai ko ku biyu man shazza suna cewa shazza fi nari ba hadisi bane wanda ya kauce ya shi zuzi ya zuzi a cikin wuta ma'ana mu ba ma rabuwa da jama'a jama'an sahabbai da tabi'u tabi'i da muna tare da su ba za mu kirkiro wani ra'ayi daban mu ya zama mun bambanta da musulmi ba kamar yadda kawari suka yi ko shi'a ko mu'tazila ko jahmiya mu ba ma yin haka muna tare da musulman farko wal khilafa kuma muna nisantan sabani a zo a dinga jayayya na ne daidai naka ba daidai ba ai ta sabani ana jayayya wannan neman bata ne ma balla ba da hudan kanu alaihi la utul jadala in ga mutane sun bata jayayya haka ba domin duk mutumin da jayayya ya sa a gaba ko ya gane gaskiya ba zai bi ta ba ba zai taba bi ba zai yadda ka kure shi ne ya sha kasa yadda ba shi yasa muqabala ma ba ta da amfani kai ka taba gani da aka yi muqabala da wani aka kure shi ya ce a na yadda na sallama jama'a da akan kuskure nake bai zai yi baya bai zai yadda ba to kaga shi yasa sabani ba da amfani idan ya zama da gaskiya kawai kai kake nema ba sabani ba idan mutum ya saba maka ra'ayi ya gamsar da kai da dalilai shikenan sai ka bar ra'ayinka ka koma akan nasa don nan ba kana neman ka shahara ne ko ka nuna ilimi ba shi yasa imamu shafi yake cewa ban taba yin muna da wani ba ma'ana mu tattauna da wani akan matsala ni ga fahimta na shiga ba ba sai nayi burin ya zama shine da gaskiya ya zama gaskiya ta bayyana a wajensa domin in karɓe ta domin in gaskiya ta bayyana a wajensa na karɓa ma'anansa ilimi na ya ci gaba na samu karuwar ilimi amma in dama kai yadda ka fahimta haka ne na kan ne daidai ba kaga dama kana da wannan ilimi baka samu ƙarin ilimi ba to kaga wanda suke a don Allah kenan amma idan yawo kake kana neman masu mukabala a zo a yi muƙabala kana tallata ta to wannan ba shirya kake nema ba duk yadda aka yi da kai kuma ko an ka da kai ba za ka yi da an ka da kai ba to suna ba ka wannan imam malik idan mutum zai same shi ce ka zo mu yi mukabala sai ce a a ni fa bana shakka a addini na abin da nake a kansa ina da yaqini ka je ka samu can wani mai shakka a addinin sa irin ka ka je ku yi mukabala da shi amma ba ni ba sai sa aqidan suna sunna jama'a babu jayayya da yan bidiya su faɗa ka faɗa, su faɗa ka faɗa? ina nan a cikin sharhu usuli itiqadi ahli sunna na lalaka'i mujalladi na farko ana nisantan wannan ana watsi da su a ki sauraron su ma haka mutumin da bai da dalili yaushe zaka bata lokacin ka ya za ka gamsar da shi wanda zai amfani da hankali kai kuma da qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'u tabi'ina wannan kana bata wa kanka lokaci ne ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف muna nisantan rabuwa ربوة al'ummar المسلمين ma'ana al'umma musulmi gaba ɗaya namu ne sai dai mutum ya wanci akan kansa amma kan ba za mu ware ba ba mu da furqa mu rabu mu ware jama'a mu daban mu bambanta da sauran musulmi a muna nan akan addinin musulunci akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya amsa wannan yana tare da mu wanda kuma ya kirkiro wata gurbataccen aqidansa ya ware wasu jama'ansa daban wannan kuma shine ga dama amma mu kan aqidan mu babu wannan furqa so muke musulmi ya zama gaba ɗayan su sun hada kansu domin rarraban kai da ware jama'a akan aqida gurbatacciya wannan aqida ce ta yahudu da nasara shi yasa ubangiji ta yace wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al ulaika ashabu ulaika lahum azabun azim kada ku zama kamar waɗanda suka rarraba suka yi saɓani bayan hujjoji ta zo musu ubangiji ta ce wa'annan suna da azaba mai girma mutum ya bar aqida ta gaskiya ya je ware ya kirkiro wata aqidar sa ya hada jama'a sa ubangiji ta zai ce duk wanda ya akwai azaba mai girma tana tare da shi don ina in kana kan aqida ta gaskiya to kana tare da sahabban manzala ta suna da tabi'i da tabi'u tabi'ina ko kai kadai ne a garin ku kana tare da jama'a su sauran su ne suka yi shugubi wanda ba sa kan aqida ta gaskiya din sannan wannan kuma sabanin abin da Allah ta'ala ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa ne domin manzon ubangiji ta ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama jama'a jama'a kowa ga jama'arsa kowa jama'a sa, wayannan sune ku jama'ar ku sune musulmi sauran gaba ɗayan su kafirai ne jama'an ku sune masu shirya wayannan gaba ɗayan su batattu ne ubangiji ta yace yake baka cikin su a cikin kowane irin al'amarin su yana gaya manzala ta sama kai ma baka tare da irin wayannan mutanen masu rarraba kan jama'a su kauda mutane daga abun da musulman farko suke a kansa lasta minhum fi shay'in baka cikin su ya rasulullah ko da su sun yi da'awan kana cikin su kai baka cikin su ubangiji ta ne ya faɗi wannan kuma yace inna ma amruhum ila Allah al'amarin su yana wajen ubangiji ta ala karka damu karka daga hankalinka sun mai nabihun bima kanu ya yaf'alu zai ba su labari rana kiyama dangane da abubuwan da suke aikatawa abun da suke aikatawa na raba kan jama'a da kauce sunna da kaucewa sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun je lahira Allah zai ba su labari kuma zai musu hukunci amma ya rasulullah kai baka tare da su sallallahu alaihi wasallam to mu ma ba ma tare da su muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah subhanahu wataala ya tsara addini mazala ta sunma ya koyar akan sa muke tafiya ba mu da wani abu namu sannan ma ne yace wa nuhibbu ahla al-adli wal amanati wa nabghadu ahla al-jawri wal khiyana wa nuhibbu ahla al-adli muna son adalai masu adalci wayanda suke aje kowane abu inda ya dace masu ba masu haƙƙi haƙƙinsu muna son su domin Allah yana so inna la yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci mu ma muna son masu adalci wal amanati ko muna son masu amana ko shugabanni ko ba shugabanni ba duk mai rikon amana mu muna son sa muna tare da shi don Allah ta'ala shi ya umarni a bada amana inna Allah ya amurkum an tu'addu al amanati ila ahliha ka bada amana ga wanda ya baka amana ya baka ajiya ka bashi kayansa ya baka bashi karkacin ne kun yi haudan kasuwanci da shi ka bashi yadda abun da ya saya kowane irin abu ta mu'amala ya zama kana da amana to masu amanan nan muna son su saboda bayin Allah ne na gari tunda suka zama bayin Allah na gari ya zama wajibi mu so su yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik ya Allah ina son ina roƙonka ya zama ka sa ina son dukkan mutumin da yake son ka kuma ya zama ina son aikin da yake kusantar da ni zuwa ga son ka duk aikin da in shi zai kusantar da ni zuwa gare ka da son ka ya Allah ka bani shi to da haka wajibi ne ka so adalai da masu amana shugabanni ne ko ba shugabanni ba duk bawan Allah mutumin kirki dole ka ji kana sonsa. sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu anyi yuqdhafa fin nar abubuwa guda uku duk wanda ya same su to ya samu daɗin imani ya zama Allah da manzonsa ya fi so fiye da komai an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ba abin da ya fi masa Allah da manzon Allah sallallahu bare so wani malami ya fifita shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bi matsayinsa ba dai so wani abu ya fifita son wannan abun akan manzon Allah ko son Allah subhanahu wataala ba idan ya haka babu halawa ta imani a cikin zuciyarsa sannan ya zama yana son mutum ba komai yasa yake son sa ba sai don Allah ma'anan kana son mutum don Allah kana son sa saboda son addini da yake yi mutum ne bawan Allah yana bin dokokin Allah subhanahu wataala sai ka ji kana son sa saboda yana son Allah idan ka samu wannan to ka samu dadin imani sannan kuma ya zamana kana kin ka koma cikin kafurci bayan Allah ta'ala ya tsamar da kai daga kafurcin kamar yadda kake kin a jefa ka a cikin wuta ma'ana kamar yadda kake gudun a tsoma ka a cikin wuta haka kake gudun dukkan abubuwa na shirka wa'inda za su sa ka kayi ridda ka bar addinin ka wannan ita ce ɗabi'a ta mumini bawan Allah mutumin kirki kana son Allah da manzon Allah fiye da kowane abu babu wani mutum a duniya da kake ganin sa wanda kake ga kimansa ta fi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi to amma idan bid'a ta maka kanta wallahi sai ka kana son wani wani fiye da Allah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya zagin Allah zaka iya kaucewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi sunnar wannan mutumin komi za ka iya bin umarni wannan mutumin ka bar umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sannan ba za ka so mutum don yana son Allah ba sai dai don yana tare da jama'arka yana tare da kai ko da makiyin Allah ne kai kana son sa kaga wannan ba ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ba ka so mutum don Allah ba komai yasa kake son sa ba sai don yana son Allah yana bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah har addu'a yake akan haka za ka ga mutum idan ba sunnar manzon Allah yake bi ba baya tsoron ya koma kafirci abubuwa na shirka da na a baya tsoron su domin ra'ayi yake bi ba sunnar manzon Allah ta suna ba shi yasa abubuwa na shirka wanda yake bin ra'ayoyin jama'a wanda yake wanda suke bidiyoyi su shirkan nan ita ce ma ibadan kullun kara su suke a cikin ta ga kuma alqur'ani da hadisi zahiri ya nuna cewa shirka ne amma saboda an aje qur'ani da hadisi a gefe to aqidan ahlus sunna wal jama'a shine son mutane bayan Allah duk wanda yake adali mai amana bawan Allah mutumin kirki kaji kana son sa wa nabghadu ahlal jawri wal khiyar muna kin ma'abota zalunci da kuma ha'inci ahlal jawri al jawru shine zalunci duk azalume ba ma son su mu haka nan maha'inta masu ha'intan al'umma ba ma son su ko shugabanni ne ko talakawa ne duk azzalumi ba wanda da kai ko ɗanka ne don kana zaluntansa ba zai je yana son ka ba ɗanka ne bane tana a ce kai shugaba ne talakawa su so ka ba kai ta ba kana ha'inci ka ha'inci mutum kuma ka ce kana da kima a zuciyarsa a zuciyarsa wannan ƙarya kake yi wannan a ɗabi'ar mutum ma ba za ta yarda da wannan ba to haka nan shari'ar musulunci ta tsara ko bai zalunce ka ba yana zaluntan wasu ka ji ba ka son sa ka ko bai ha'ince ka ban yana ha'intan al'umma musulmi ka ji baka son su a ranka domin makiyan Allah ne duk wanda kuma baya son Allah ba ba za ya zama kana son sa kai bayin Allah na gari su ne kake tare da su saboda haka azzalumai da maha'inta su sani ba su da kima a cikin zukatan mu'mine bayin Allah na gari kuma kar ka ji kana son su suna da kima a cikin zuciyanka sai dai kai musu so irin na gama gari son son son musulunci kawai kasancewa sun ce la ilaha illallah kana son su amma sababin zalunci da ha'inci da suke yi ba su da wata daraja a zuciyanka sai dai ta'a ta zahiri wannan dukkan inda ake musulmi suna tafiya akan wannan aqidan masu zaluncin kila da sun daina yin zalunci sannan ma ne ce wa naqulu Allahu alam fi mashtubiha alaina ilmuhu mu aqidan ta ahlus sunna wal jama'a ji imamu tahawi aqidan magabata muna fada muna cewa Allahu alamu Allah shine masani fi mashtubiha alaina ilmu a cikin dukkan abun da ya rikice mana na ilimi duk abun da yake ya rikice mana na ilimi to mu kan ba za mu bi son zuciyar mu ba sai mu yi tawakkufi mu ce Allah shi ya sani me ma'anar wannan magana wato kowa ya tsaya akan ilimin sa iya gwargwadon abun da ka sani nan ka tsaya akai kada ka wuce idan ka kace zaka ketare to zaka bi son zuciyar ka ne kowa ya tsaya iya gudun abin da ya sani in an kawo maka matsalar da baka sani ba sai ka saurara wannan shine aqidar magabata an kawo maka fatawa baka da ilimi a kanta sai ka ce a je a tambayi wani idan aka kawo abin da baka gane ba sai ka je ka nemi hujja amma idan aka ce kai jama'a sun zo sun tura ka sun ce kai malam ne ko kai shehi ne ko kai wani ne sai aka kawo maka matsaloli wanda kai baka san su ba dama ilimin ka ba zurfi ba ka rike tarbi ne kana ta wuridi kana ta wuridi sai aka fahimci kai wani ne sai aka kai ka matsayin da baka je ba to da ka matsalolin addini ba za ka sani ba domin a ilimi bi ta'allum ilimi dole sai an koye shi sai an karanta shi to shi kenan sai ka zo ka dinga bada fatawa kai baka da wata matsalar da za a ce yau yau yau yau yau yau baka santa ba domin kana ganin idan kace ce baka sani ba ka faɗi shikenan sai ka dinga tafiya akan ka san komai kuma al'amarin ba haka yake ba bangi ta lace wa ma utitum min ilmi illa qalila dan kadan aka ba daga cikin ilimi babu dama mu ce buki kirji ya ce komai da komai ya sani da ilimi wala kar ya yake wa kulli man yadda'i fi ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat an kashiyahu ka ga duk wanda yake wai yana da karatu yana cin kafo shi malami ne ka ce masa ka san dan wani abu na ilimi dai amma abubuwa da yawa sun shige maka duhu na ilimi sai dai ka bi son zuciyanka ba don akwai malaman da su ba ba babu da hadari a tare da su ban sani nan ba wannan ba nasu bane sai dai komi sun sani kuma tabbas zuciyarsu son zuciyarsu suke bi shi yasa ubangiji ta ce wa man aballu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah wane ne fi kowa bata kamar wanda yake bin son zuciyarsa ba tare da shiriya daga Allah ba ba tare da ilimi daga alkur'ani ko hadisi ba ya dinga bin son zuciyarsa haza halalun wa haza haramun ka kirkiri ƙarya kana dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala kai kana tinkafin cewa kai malami ne babu wanda yafi wannan bata wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun Allah ta'ala ce kada wai duk abin da harshen kai kawata maka ka dinga faɗa kana wannan halal wannan haramun domin ka kirkiri ƙarya ka dangantawa Allah masu kirkiran ƙarya suna dangantawa Allah ba za su taɓa samun babban rabo ba duk wanda ya wuce iliminsa to yana yi wa Allah ƙarya ne yana cewa abu kaza hukuncinsa kaza yana cewa haka Allah ya tsara abin kuma Allah bai tsara haka ba shi yasa Allah ta'ala ya haramta ka masa ƙarya kamar yadda ya haramta shirka قل إنما حرم ربي ma zahara ظهر wa ma بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على da ما لا تعلمون Allah ya haramta alfasha ta zahiri da badini ya haramta aikin sabon Allah sannan kuma ya haramta ainihin zalunci sannan ya haramta a masa shirka kuma ya haramta a dangantawa Allah ta'ala wata magana wacce bai faɗa ba to idan za ka faɗi magana da son zuciyarka ta ilimi kana bada fasawa to wannan kana faɗan son ranka kuma kana danganta wa Allah maganar da bai faɗa ba kuma ko Allah ta sanar kai wa ƙarya ka tanadi wurin zaman ka wuta haka hadisi mutawatir ingantacce Allah ta sanar yake man kazaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya mini ƙarya da gangan ya tanadi wurin zaman sa wuta to a yanzu ƙaryar da ake wa Allah ta karuwa take yi mutum da ya zo ya tara jama'a ya dinga kawo hadisai yana yi wa manzon Allah ƙarya hadisai ba haka suke ba ba haka hadisan suke nufi ba sai akwai hadisan ya dinga ba da shafuffuka da nan ba kuma alhalin ba haka bane saboda ya san wayan da ya sa a gaban su ba su da littattafai ma ko ba koma za su yi su duba ba yayi haka ne don ya ɓadda jama'a Ke sa ilimi ba a karɓansa sai wajen mai tsoron Allah inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ne ka duba wajen wa ya kamata ka ɗauki addinin ka idan ka ɗauki addinin ka a wajen kowane mutum wanda ba a tsoron Allah zaka je ka ɓata ne don ba kowane abu za ka iya warware shi baya amma shi mai ilimi ya sani ana faɗa ya san ƙarya ne wannan magana ana faɗan hadisin ya san babu shi in an ce shafi kaza littafi kaza zai je duba zai je ga kuma babu amma kai za ka je ka duba ne in an tashi ka tashi da wannan tunanin a zuciyarka da wannan tunanin a kwakwalwarka kana ganin cewa haka ne ke sa idan baka yarda da mutum ba aqidarsa ba yarda da ita ba a daukan ilimi a wurin sa don barna zai koya maka saboda haka aqidan ahlus sunna wal jamaa shine wa naqulu allahu Adamu fi mashtubiha alaina duk abun da ilimin sai ya rikice mana sai mu ce mu ba mu sani ba shi yasa Allah ta'ala ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku je ku tambayi wa masu sani in ku ba ku sani ba to ai kai baka sani ba kila wani ya sani wa fa kun ji ilmin alim saman kowane mai ilimi akwai mai ilimi Wani ya fi wani wani ya fi wani abun da ya rikice maka ka ce ban sani ba zan je in tambaya wata mata kaka ta zo wajen dina abubakar ta ce tana neman gadonta jikanta ya rasu tana neman gadonta menene za a fata? tana neman a fata gadonta sai na abubakar ba wanda duk sahabbai sun yi jima'i babu wanda ya fi shi ilimi ko alamuna shi warware abubuwa da yawa na rikici ba na rasuwar manzon Allah Ta sallama. Shi shine malamin su sun sallama masa shine yake tare da manzon Allah ko ina sun shiga tare sun fita tare shi da sayyidina Umar sai kaka ta zo ta ce jika na yare su ina son gado yaya za a yi sayyidina Umar sayyidina Abubakar ya ce laisa laki fi kitabillahi shay'un ولا أعرف لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن أسأل الناس yace amma a qur'ani kam daga bakara hannati baki da rabo don ya haddace alqur'ani ba abin da bai sani ba na ayoyin alqur'ani ba Allah ta'ala bai ce a baki gado ba amma sunnar manzala sallallahu kuma ni ban san cewa kina da wani abu ba ilimi na bai nuna mini na sunna akwai wani abu da yake da shi ba iya hadisan da suke wuri na walakin as'alun nas sai dai dan je tambayi mutane kaga ya tsaya akan ilimin sa ko yace dan je in tambayi sauran sahabbai ni dai iya dan ilimi na na hadisi ba shi da rabo kaga bai ce ai ba shi da gado ba tunda ni ban sani ba ni na fi kowa ilimi a cikin sahabbai bai faɗi haka ba sai yace zan je in tambayi mutane yaje ya dinga tambayar sahabbai ya ce karo da da da Mughira bin Shu'ba mugira bin Shu'ba ya ce ina zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa kaka dusi kaka mace abin da za a bata gado sudusi in ba uwa yace manzo Allah ya bata sudusi shike ne kira ta yace sudusi shine me shine rabon ki ma'ana a kasa shi da baki kashi daya bai fita ba to ne ta ce aqidan ahlus sunna kuma komai ilimin ka akwai abin da kai baka sani ba abu musa ashari ya zo wa sayyidina umar sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ya ji shiru assalamu alaikum wa rahmatullah shiru assalamu alaikum wa rahmatullah shiru hasa uku abu musa sai ya juya ya tafi sai na umar shi ko yana ta kikkin tsa zai fito ne da ya fito sai ya ga abu musa al-ashari ya tafi sai ya bi shi ya ce ya haka kai sallama yana fitowa ka tafi sai a'a nayi sallama sau uku na ji shiru ko manzala ta suna ce alisti izanu salatun fa in udina laka wa illa farji neman izini sau uku ne idan an maka izini ka shiga idan ba a maka izini ba kuma ka koma sai sai manzon Allah ta suna ya faɗi wannan maganan kaga sai na bai san ba ka duba yadda yake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta suna shi ya faɗi ce eh, waye shaidan ka ka je ka kame shaida yaje cikin sahabbai ya ce Abu Gidan abuna Abu Musa shari'an ka kan ta tashi jama'a akwai wanda ya san wannan hadisin mazana sun alaihi ya sau uku ake neman izini an maka izini ka shiga in ba ka koma duka sabai a wannan wannan wuri suka ce sun sani to duk Allah wani ya zo mu je wajen Umar ce to ni dan karamin in ji Ubay binu Ka'ab ce ni dan karamin bari in tashi in je dan karamin su ya tashi ya je ya ga na Umar sai na wai to shikenan magana ta kare yanzu ya samu sabon ilimi ko bai ce wannan dan yaro ya zai ya kawo mini wani ilimi wanda ni ban san shi ba a yin ni abokin mazala ta sanwa yadda nake tare da shi a haka kaga kowa zai tsaya akan ilimin sa ne ko da baka sani ba ban sani ba sai na umar bai san cewa idan aka bugi mace da ɗa a cikinta aka kashe ɗan tabbarar da ɗan ya fito ba rai bai san me ne biya ba sai ne tambayi bai aka ce maza ta kama yayi hukunci ne bin gurrati abdi sofanin bawa bawan da bai da alaman yanci shi ake bayarwa ba yake kikiya ake bayarwa ba shi ne ka karɓi hukuncin kuma yayi to haka sahabbai suke rayuwa duk abin da ba su sani ba sai su ce bari mu je mu tambaya sai a bincika cikin na sai a yi hukunci su sai na ali suna nan kowa za ka samu akwai abin da ya shige masa dubu amma dan uwansa kuma ya sani sai a harada harada sai a kaya to amma kai yau ka zo ka ce wai ba abin da baka sani ba ko in an kawo maka wani sabon abu ka ce san babu wannan abun kai inkarin sa abu yana cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan gurbatacciyar akida ce kuma duk in ka ji mutum yana tsoron wai ban sani nan ba fa wai yana tsoron kada ɗaukakansa ta rushe ne domin ya kai kansa inda Allah bai kai shi bane wallahi wannan kalmar la adari ban sani nan ba idan ta kama bakin ka huta a matsayinka na malami abin da aka kawo maka ka sani kaza ne abin da baka sani ba ban sani ba to me zai cutar da kai ba ka huta ba har wasu malamai suka ce la adari nisful ilmi ban sani ba rabin ilimi ne amma in komai ka sani to kana cikin matsala ɗaukatan da kake neman sai ka kaskanta don in ne abu kana cewa ka sani to shi wani yana bincike ka faɗa yau ka sani kaza ne an je an duba ba haka bane gobe ka faɗa an duba ba haka bane daga nan shi kenan sai a dinga shakkan ka fatawa ma sai a daina maka ko in kai fatawa yau babu tabbas sai an je an sake tambayan wani malami don kana faɗan son zuciyarka daga nan shi ka gama yawo ka ga me me wanda yake tsoron la'adari saboda neman ɗaukaka da ya fahimta da wannan abun da yake yana rusa masa ɗaukakarsa ne wa man kana yahwa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adari usiban maqatin duk wanda yake son a ganshi madaukaki a cikin jama'a amma kuma yana tsoron la wai baya son a ce la adari shi yasa sai ga fa wajen tambayoyin ma duk ana sa su takunkumi wani baya son tambayan kamar tambaya sai kama fada wai shi ba sai sai bai sani bane wani kuma sai ya dunkule ya tattare ko ya ce iyakan abin da muka yi magana a kansa a kansa ne za a yi tambaya kar ka je ka wuce wurin ya zama bai sani ba to wannan mai tsoron Allah ne zai baka ka saboda shi yana tsoron la'adarin amma kuma dai ba abun nan ba in ka tambaye shi abin da bai sani ba zai ce bai sani ba to sai ya ce ka tambaya iyakan abin da aka yi magana a kansa kawai ya dunkule ka iya wannan wuri amma da ba tsoron la'adarin ba kai ta tambayan ka wala ban sani ba cikin na magana ta kare abu kaza na sani ga amsar to yace duk wanda yake neman ɗaukaka kuma yana tsoron la'adari ban maqatil wannan an samu makasarsa mana an gama da shi kawai ka je kai ta faɗa ka sanin ka sanin shikenan darajar ka sai ta faɗi ko a maka tambaya in baka sani ba kai kuma wai kana tsoron baka sani ba sai ka dinga wakewa ka ɗauko wasu maganganu ka zo ka dunnuɓe tambayan ka yi ta bayanai har a manta ma da tambayan da aka yi shikenan daga baya sai wasu su gane wane ba kawai cewa yake bai san wannan tambayar ba shi yasa ya shiga wayannan bayanan har ya balbalta da tambaya to kaga nan ma ka kaskanta wajen irin wayanda suka gane wannan din kuma idan kana yi al'adan ka yau da gobe za a gane ka to me zai cutar da kai ne in kace ban sani ba A to abubuwa nawa ka sani wanda wani bai sani ba ai wannan ya ishe daraja in an yi tambaya goma ka san biyar to wani bai san biyar din ba ai imam malik daga iraki aka wakilta wani ya zo madina ya tambaye guda arba'in a wata riwaya sai ya amsa guda shida talatin da hudu bai san su ba ga tambayoyin mu na guda arba'in a wani malami a Madina alimul Madina shine imam Malik wanda aka ce la yufti ahadun wa malikun fil Madina babu mai fatawa alhali imam Malik yana Madina dai imam Malik ko to ne bangare malami ne a babin fikihu in yana na aka ce kar kowa yi fatawa ma'ana na ya ga maka darajar sa fikihu a hadisi kuma aka ce idza zukira idza zukira alhadithu fa malikun najm in an ambaci hadisi imam Malik tauraro ne a ilimin hadisi ya kai kololuwa aka aka wakilto mutum daga iraki ya zo madina ya tambayi malik da tambayoyi imam malik ya amsa guda shi da talatin da kuɗi yace ban sani ba duka yace da adali ana karanta ana ban sani ba ban sani ba aka gama wannan ba Allah yace ah yace kai malamin madina a turo ni daga iraki in maka wa'annan tambayoyin ka zo ka amsa yan kadan duka wa'annan ka ce baka san su ba yaya haka kana babban malami wannan imam malik yace a ah, ba haka zaka ce ba ka kama yawo a madina kororo kororo ka dinga cewa ka tambayi imam mali ya kasa baka amsa ka bi kororo kororo kana yawo ni bai dame ni ba kaga masu yi abu don Allah ke. to yanzu idan a wannan zamani ne mutum ya kai matsayin irin wannan aka ce shi ne shugaban fatawa la yufi adun wa maliku fil madina ba mai fatawa sai shi to ya ce zai zo a masa wannan tambayoyi ya ce bai sani ba sai dai ta kwakwabawa ko kuma ya tawaskewa ya tawaskewa kenan a har a gaba to kaje inda za mu yi koyi da magabata wallahi ba za mu samu damuwa ba ah, to abubakar ya ce bai sani ba ko wanda ya fi shi ilimi ne sai ne je tambayi wanda suke kasa da shi a ilimi suka ba shi anka sannan zai ba da anka to kai me zai cutar da kai duk darajar ka ta kai ta abubakar ne saboda haka mu ji tsoron Allah mu tsaya inda Allah ta'ala zai da mu abinda muka fahimta muka sani na ilimi a kansa za mu tsaya abinda ba mu sani ba ko mu je mu bincika ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya kara mana fahimta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin mu fara karanta tambayoyi akwai sanarwa guda daya a karatun da malai gabatar jiya a tafi da rot akwai kasar din ga wanda yake da bukata za a iya samun su yanzu a nan waje hamsin ne cd plate ko kuma za a iya samun kasar din wajen malam idrisu a masallacin dobe kenan insha Allah a mai tambaya na farko yake cewa a malam menene gasken magana da ake cewa wai ci shi yake gaba da sallah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ci shi ne gaba da sallah a faɗe shi a wannan lafazin bai yi ba sai dai a ce ci kafin sallah domin ci mustahabbi ne abin nan ja'izi ne ko ka ci ko baka ci ba Allah bai zai tambaye ka ba sai dai in ka ya kai matsayin da ka halakar da kanka amma sallah wajiba ce in baka yi ba Allah zai tambaye ka ya za a ce ci yana gaba da sallah sai dai a ce ci kafin sallah wanda ya tabbata a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan lokacin sallah yayi sai aka kawo abinci gashi na an ajiye muku a gaba ko kuma kun ta da sallah manzala ta sama ce ku ci abincin tukunna kafin ku da sallah domin abin da yasa nan ana bukatar nutsuwa a sallah idan kuna jin yunwa ga abinci kuma kuka ta da sallah duk hankalin ku har a gama sallah kuna tunanin wannan abinci kaga babu nutsuwa a ciki to shari'a tana son nutsuwa saboda haka sai aka karhanta cewa mutum yayi sallah alhalin ga abinci a kusa da shi saboda haka abin da ake nufi da ci na gaba da sallah inda suke faɗa suna nufin ci kafin sallah ne saboda haka shi yasa a gyara wannan Hausa kuma wannan shine wanda duk malamai suka tafi akai idza habara da isha'u ma al asha'i faqaddimu al asha'a ala al isha'i to da haka ga ga sallar isha ta zo ga kuma abincin dare ya zo to ku ci abincin dare kafin ku yi sallah domin ku samu nutsuwa a sallar ku haka manzara ta sa ce la salata bi habarati da'ani babu sallah alhalin ga abinci a gaban ku na fata mun fahimta a mai tambaya ne da ke cewa shin sanya hula kan yana da wani muhimmanci ne a musulunci yana menene muhimmancin sanya hula ga cikin addinin musulunci don nake ga malam bai cika kwadatar da matasa dangane da yin amfani da hula ba eh, muhimmancin hula addinin musulunci kare mutunci ne da karawa kai daraja idan ka sa hula an san kai don dottijo ne a al'adar mu na Najeriya kuma mutuncin ka zai karu a cikin jama'a kuma yana da kyau mutum ya nema wa kansa mutunci a cikin jama'a kuma mazala suna bai taba tafiya kansa babu hula ba haka malamai suka tabbatar bai taba tafiya ya fito waje hasirar ras a ce kansa babu hula ba to da haka sa hula yana da kyau yana da muhimmanci abin da ake cewa shine baya daga cikin sunnoni sa hula abin da yasa ba za mu jera shi a cikin sunnoni mu bashi falala ba saboda ba mu da hadisi kwaya ɗaya wanda ya magana akan falalan sa hula amma dai tunda mazala ta sanama yana sa rawani ya rufe kansa sannan kuma a al'adar mu hula din tana kara mutunci to ya kamata mutum ya nema a kansa mutunci ya zamana yana sa hula a kansa mutum ne ya zo yana biyan sallan azhar sai wasu suka zo suka bi shi ba su sani ba da niyan sallan la'asar to sai da su ya gama sai ta bayyana musu shi azhar yayi amma dai su sun bi da niyan azhar la'asar a wannan marhala din za su sake sallar ne ko kuma sallar su yayi to wannan matsala ne da malamai suka yi sabani wasu suna ganin za a iya me a mai azhar zai bi mai la'asar zai iya bin mai azhar zai iya bin mai la'asar wasu ko suna ganin ba zai iya bi ba ni abin da fi ihtiyadi shine su rama sallan su kuma kada mai la'asar ya bi mai azaha saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtalifu ala imamikum an sanya liman don ayi koyi da shi kar ku saba wa limaminku idan liman yana azhar kai kana la'asar kaga ka saba masa ko kai kana azhar shi yana la'asar ka saba masa saboda haka abin da yafi su je su rama ainihin wa'annan sallolin amma akwai malamai masu ba da faton za a iya yi kuma daga ciki akwai magabata idan mutum ya fahimci wancan ya ga shine ya fi masa yana yi ba za a ce masa don me yasa yi ba a ya ce ina so a bambanta min tsakanin salatu duha da salatu tashrik shin abu ɗaya ne ko kuma daban-daban suke idan daban-daban ne to yaushe wa lokuta ake yin su to ni ban san wata sallah salatu tashriki ba amma na san salatu duha ita ce sallar da ake yi a lokacin hantsi wanda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu hani ta ce ya taɓa yin raka'a takwas wani lokacin raka'a hudu kamar yadda yake a hadisin Aisha saboda haka gejin ta raka'a takwas sannan kuma mafi karancin ta raka'a biyu wannan ana yin ta ba rana ta fito ta dan daga a lokacin hanzi ta ce salatu duha maza ta ce salatu awabina hina tarmu bil hisab sallan masu koma zuwa ga Allah lokacin da ƴaƴan raƙuma suke jin zafin yashi idan suna tafiya shine lokacin hantsi rana ta ɗan yi dumi kaɗan amma salatu tashiriki ni ban taba ji ba yanzu kuma ban san me yake nufi da tashriki ba wata kila yana nufin ishiraki don ishraqi ma'anansa fitowar rana ashirakati shamsu rana ta fito to ba wani ya sa mata suna ce salatu tashiriki. wato ranar fito da abin sallar fitowar rana idan yana nufin lokacin da rana take fitowa ne wannan kan mazala ta sama ya haramta haramun ne kai sallah a lokacin da rana take fitowa ko take faduwa yace tana fitowa tsakanin kafonni shedan guda biyu tana faduwa tsakanin kafonni shedan guda biyu kar ku yi sallah a wannan lokacin kuma lokaci ne wanda masu bautar rana suke yin sujjada lokacin da take fitowa da lokacin da take faduwa lokacin suke mata sujjada Ya samu a musulunci sai aka hana mu yin nafila a wannan lokacin amma sallan walaha wannan sunna ce ta maza za su sama ita kuma ba ana yin ta ne a lokacin da rana take fitowa ba a'a sai rana ta fito ta daga a ya ce akwai wani hadisi ne wanda yake bayani akan halaccin yin itikafi a masallacin da ba ɗayan guda ukun nan ba shine Ka'aba da masallacin Annabi Madina da kuma Baitul Muqaddas eh, ba ba san zahirin hadisi ba amma ayar alqur'ani ce da take cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku rungumi matan ku alhalin kuna itikafi a cikin masallatai kaga wannan wa antum aakifuna fil masajid da aka ce al masajid aka sa masa ma'arifa yana nuna kowane masallaci a duniya ana itikafi a cikin sa domin al nan al ne wa al tufidu kull fil umumi fi jam'i wal ifrad kal alimi tunda aka ce al masajid to kowane masallaci na duniya ana itikafi a cikin sa a da aka ce da an ce wa antum aqifuna fi masajida ba sa addin ba to sai dauki wasu masallacin banda wasu masallacin amma hadisin da kake son ka kawo ne cewa maza sallallahu alaihi wasallam ya ce la fa illa fi thalathati masajid ba a itikafi sai a masallaci uku masallacin kafa da na Madina da na Baitul Maqdis wannan hadisin abin da yake nufi shine babu itikafi mai falala ta kololuwa sai wanda aka yi shi a masallatai guda uku ai la tikafa kamilal fadila babu itikafi mai cikakkiyar falala ta kololuwa sai wanda aka yi a kaba ko a masallacin manzara ta suna ko kuma a Baitul Maqdis kamar yadda babu sallah mai kololuwa mai falala sai wanda aka yi wayannan masallacin sallah daya kamar kai sallah dubu a masallacin manzara ta in kai in a kaba ne kamar sallah dubu dari ko fiye da sallah dubu dari a Baitul Maqdis kamar kai sallah dari biyar ko fiye da haka to kaga kamar yadda sallar take da falala haka itikafi yake da falala a wayannan masallacin wannan hadisin haka ake fahimta sa dalili akan wannan shine ijma'in malamai magabata akan cewa kowane masallaci a duniya ana itikafi a cikin sa ba sai lallai masallacin Kaaba ko na Madina ko kuma na Baitul Maqdis ba saboda ubangi ta ce wa antum akifuna fil masajid kowane irin masallaci tunda akwai aya to ko babu hadisi ayan ta wadatar da ma ya ci mana an ta karanta kaftura hatsari na yi wa shugabannin al'umma tawaye shi ke tambaya shin shugabannin al'ummar nan kan malamai ne ko kuma shugabanninmu na yanzu na siyasa shugabannin al'umma shi ne shugabanninmu na yanzu na siyasa ba malamai ba kai malamai ba sa shugabanci a kasar nan ba sa umarni ba sa hani malamai wajen suke wa'azi ne kawai in ka ɗauka shi ke baka ɗauka ba ba duka ba zagi bai sai sa ka dole ka yabo ba amma shugaba shine mai doka shi yake kafa doka a yi in ba a yi ba ga hukunci shi zai ce a bari in ba a bari ba ga hukunci da haka shugabanninmu na yanzu na siyasa ko na soja su ne ake zubi su ne wanda yi musu tawaye yake haifar da shirri a cikin al'umma amma da ka kaje kawo malamin gwanku tawaye ko malamin gari ku menene zai haifar a zai kama kashe ku ne don kun ce kun masa tawaye ba ruwan da shi ba za ku karbi umarninsa da hanyarsa ba Kai wannan ba zai haifar da wani abu ba amma sai dai shari'a kuma ta umarni malamai masu kira zuwa ga sunnar manzala sallallahu masu ma wajibi ne a musu da wannan kuma wata matsala ce daban amma an ce shugabanni ba ana nufin malamai bane ana nufin shugabanni masu mulki wanda umarni da hani yake hannunsu kuma dukiyar jama'a ta kasa take hannunsu a ya menene matsayin mazi idan ya taba tufafi shi ma sa kamar mani ne mazi na jasa ne babu malamin da yake mazi ba na jasa bane saboda haka in ya taba tufafi wajibi ne ka je ka wanke shi kuma ka je ka wanke azzakarin ka kai tsarki wasu malamai sun ce ka wanke azzakarin ka gaba ɗaya wasu kuma sun ce iya inda yafi kan abin da yafi ka wanke azzakarin gaba ɗaya kamar yadda hadisin yayi ilaki yace wanda farjaka kai wanke ainihin azzakarin ka saboda haka kenan akwai bambanci tsakanin mazi da mani mani kuma magana ta sama ce inda ma huwa bi manzilatil muqadi shi da madina ɗaya ne to kaga don kai sallah da mani a jikinka in dai kai wankan janaba to sallar ka tayi saboda manzara ta sallama yayi sallah da mani a rigansa kamar da ya tabbata a hadisin Aisha tana kankarewa manzala je sallah da mani a jikinsa sai sa ne ce wa tahirul Lishati ilmaniyu li annahu salla bihi nabiyyu babu ne imamu shafi ce mani mai tsarki ne saboda manzara ta sallama yayi sallah da mani a rigansa kaga bai da matsala kenan sai dai ta ne dole ka wanke shi sa maza Allah yake wankewa in danye ne idan kuma kuce shi ne yake kankare shi tare cewa kankarewan ba a da shi gaba daya amma mazi idan kai sallah da mazi a jikin wandon ka ko rigan ka sai ka sake sallah saboda mazi na jasu a yace mallan ya halatta a ce Allah ya halicci duniya don Annabi sallallahu alaihi wasallam ba halatta saboda babu wani dalili akan wannan in kana da ayar alqur'ani ko hadisi sai ka faɗa amma tun da babu aya busuri ne kawai ya faɗa a cikin albudarsa ce wa kaifa ta'du daruratu man laula hujan tafaju dunya min al-adami yace Allah yayi duniya don manzo Allah sallama to ne yana buƙatar dalili daga alqur'ani ko hadisi don abu ne na gaibu ko Allah dai yayi duniya amma abu ne na gaibu mu gane cewa don waye duniyar to gaibu kuma hanyar sanin sa shine alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu ayar da tace Allah yayi duniya don manzo babu hadisin da yace Allah ya yi duniya don manzo to dole dalili zaka kare kanka in ka ji in an yi tashi a kiyama Allah ya tambaye ka me yasa kai itikadin wannan ko ka faɗe shi ya zaka kare kanka baka da hujja zaka ce busari ya faɗa ne magana busari ba hujja wani to da haka babu ruwanka Allah ta'ala ya ga dama ya yi duniyarsa ya halicci abubuwa a duniya saboda mutane su zo su yi amfani da shi shi kenan ka tsaya haka Allah bai tambaye ka don waye halicci duniyarsa ba ina fata muna fahimta shi yasa duk idan ka zo ka kirkiro kanka aqida wanda ba ba ta da hujja sai ka sha wahala kai ta lalubawa kai ta lalubawa kai an riga an sa maka ra'ayin haka to yanzu ka ba kana neman hujja ba ka da shi kuma kai ka dage akan ra'ayi kana ta wahala kana ta lalubawa shi yasa muka ce aqidan ahlus sunna sai an samu dalili sannan sai zame maka aqida dalili shi yake baka aqidan ka alqur'ani da aya shi kenan ka huta dama da dalili kake tafiya baka bukatar nemowa amma su yan sai sun cusa wa kansu aqida sai su kama dalilin neman dalili ba dole ka sha wahala ba a abinda baka san haka yake ko ba haka yake ba ka haka ne kuma sai ka kama neman dalili a ka bari ka tabbatar da shi sai zame maka aqida saboda haka mu ba za mu iya cewa Allah ya duniya don manzo wajen ba mu da aya ba mu da hadisi ba mu da hujjar da za mu kare kanmu akan wannan an yi tashin kiyama amma abin da muka yi imani da shi shine ko Allah bai yi duniya don manzo ba manzon Allah ta yana da darajar da ta ɗara ta kowa a duniya shikenan haka din ba zai tauye masa darajarsa ba yana da darajar da ba wanda za ka daga a duniya ka ce darajarsa ta kai ta wannan ita ce aqidar ba kuma wajibi musulmi ya kudurta wannan ka so shi kamar yadda fiye da yadda kake son kowa in ba Allah ba subhanahu wataala kai itikadi darajarsa ta fita kowa ba wanda ya kai shi daraja abinda kake da hujja a kansa ka tsaya a kai wanda baka da hujja kuma shikenan wannan baka sani ba karka ka bata lokacinka ka tsaya kana ta wani lalube lalube ka daga hankalinka don me yasa za a ce kaza ko don me yasa za a ce kaza na. mai tambaya daga baya ce a cikin salatuttukan da ake wa annabi wani salati ne wanda idan mutum ya yi filata shine salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya wa sahabbansa salatu ibrahimi shi fi kowanne lada don shi manzon Allah sallallahu ya koya wa sahabbai shi kuma ya zo a sigogi daban-daban daga ciki akwai Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد salati irin wannan da makamancin wannan wanda maza za su fara koyar shi ya fi kowane salati lada a duniya wani salati kuma daban da za ka yi wanda ba wannan ba kamar ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa shi ma salati ne in ya dace da sallu kuma ka ce sallallahu alaihi wa sallam shi ba salati ne amma bai kai wa'incan ba don wancan su ne koyarwar manzo Allah ta sallama nan kuma mun fahimta ne daga dalili na alqur'ani ya halatta ayi hakan kuma hakan din ba yana da lada to da haka babu wani salati da wani zai kirkiro shi ya kai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya al'umma al'ummarsa ce menene in cewa kwanciya a kifi haramun ne Eh, wannan ingantacciyar magana ne ya tabbata hadisi ingantacce na magana ta sama yace kwanciya abin nan a kifi kwanciyar shaidanni a wani hadisin kuma yace inda ma hiya bid'atu ahli nar yan wuta ne suke kwanciya a kifi shi yasa ba kyau musulmi ya yi rubda ciki ya kwanta idan ya ga ya rubda ciki ya kwanta ka ka daga shi ka fita shi kwanciya ta musulunci a hannun dama bangaren dama ake kwanciya idan ka ji ka dawo bangaren abu in ka ji ka yi gingine amma ban da rubda ciki shari'a ta hana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wanda yake tambayawa shin ya halatta yaro karami ya sallaci gawa eh, ban san me ma'anar ya sallata ba in yana nufin ya bi sallan ta wannan haka ne kamar da ya halatta ya zo masallaci a yi sallah da shi kuma ya halatta ya sallah a gida kai mustahabi ne ma in ya kai shekara bakwai yayi haka sallan gawa ma ya zo ya bi amma idan ana nufin ya yi ne sai mu ce a'a idan dai akwai manya ba gai su ne za su wuce gaba su yi ci yaro karami kuma ya zama mamu Aisha cewa kamar yadda ke faɗi wai idan ka ga bayan wani ana sallah fashin sallar mutum ya ɓaci haka ne dukkan musulman duniya ba su da sallah ta ba ne sallah a masallaci bai gaba wani ba sahun gaba suna ganin ba liman na bayan sahu da kana ganin bayan sahun sahun gaba haka za a yi ta ga duk da za ba mu da sallah kenan ni ban san me yasa aka yi wannan tambayar ba ko dai bai ko dai wajen rubutun ne kuskure wata gida ba mamaki amma ya za a ce kaga kayan wani sallah ka ta baci idan yadda in ka ga tsiraitin wani sallan ka ta baki ana tambayar ta da ma'ana yi wani ya sa abin da ya sa wando an ga auren sa na ma ba ba ba ta ba da aura ne ko da tiyara aka ga ba ba da aura ne wannan idan ka ga tsiraitin wani ka ba ta ɓaci ba shi wanda tsiraitin san ya bayyana shi ne sa ta ɓaci ko mutum ya ga tsiraitin sa da ka sa ta ɓaci ko tsiraitin sai hanyar a aka gaya masa ka yi sallah ka tsirara al'auran ka haka to ya sake sallah don wajibi ne a sutura al'aura a sallah amma don